radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin lafiya su da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ko san tare da abdullahi salisu usman katsina ko san jama'a masaurare assalamu alaikum yau juma'a 20 ga watan shekara ta 2022 wanda dai goma sha ga watan shawwal a shekara ta 1443 hijira kamariya masu rari kuma sun cewa shekaru 88 su gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan shekara ta 1934 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen saudiya da yaman a birnin ta'if na kasar saudiya bayan da kasashen biyu sa gwabza yaƙi a tsakanin su akan takaddamar da suke yi akan mallakar yankuna da ke kan iyakokin su yarjejeniyar da ta buƙaci ƙasar yaman da ta miƙa wa ƙasar saudiya yankunanta masu arzikin ɗanyen man fetur na najiran jizan da kuma asir waɗanda suke arewacin ƙasar ta yaman yarjejeniyar da ta buƙaci yaman ta miƙa yankunan har tsawon shekaru arba'in ga ƙasar saudiya sannan ita kuma saudiya za ta mayar mata da waɗannan yankuna daga lokacin kuma saudiya ba ta da haƙƙin sake tayar da wani rikici a kan mallakar waɗannan yankuna na ƙasar yaman sai dai bayan cikar shekaru 40 saudiya ta ƙi mayar da waɗannan yankuna ga ƙasar yaman kuma ta yi ƙoƙarin ganin cewa wasu shugabanni da za su karɓi mulki a ƙasar yaman to masu biyayya ne gare ta sau da ƙafa kuma tana ba su cin hanci domin su yi shiru da batun wannan yarjejeniya wannan da yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya saudiya ta shiga yaƙi da ƙasar yaman a halin yanzu bayan da mulki ya cewa shugabannin da suke biyayya ga ƙasar ta saudiya da kuma kare manufofinta a cikin kasar ta yaman masu ko kusan cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1960 kasar kamaru ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana matsayin ranar ƙasa a kasar ta kamaru kafin wani lokacin da ya kasar kamaru ta fada ƙarƙashin mulkin mallakan turawan ingila da faransa na tsawon wani lokaci amma a shekara ta 1946 ta koma karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya sai kuma shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kanta kasar kamaru tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 475 sannan kuma tana bakin tekun atlantika a yammacin afirka tana makwabtaka da kasashen nigeria chadi afirka ta tsakiya congo gabon da kuma equatorial guinea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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran tana shirin karban bakoncin baƙi masu zuwa kallon gasar kwallon kafa ta fifa qatar 2022 a najeriya kuma shugaban muhammadu buhari ya isa ƙasar qatar don ta'aziyya da kuma taya sabon sarki murna sannan za ku ji cewa yaƙe-yaƙe da musibin ɗabi'a a duniya sun mai da mutane kimanin miliyan 60 'yan gudun hijira a shekarar da ta gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙasar iran tana shirye-shiryen karɓar bakoncin wasu baƙi wa'anda za su zo kallon gasar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa qatar 2022 bayan da suka cimma yarjejeniyar ɗaukar wasu ɓangaren baƙin da gwamnatin ƙasar qatar a cikin 'yan kwanaki da suka gabata kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto darekta mai kula da buɗaɗɗen yankunan kasuwanci na ƙasar iran wato sa'id muhammad yana faɗar haka ya kuma kara da cewa nan da watanni biyu masu zuwa za a kammala aikin hotel-hotel ko kuma wuraren saukan baki masu daraja na biyar wato 5 star guda biyar a tsibirin kish da ke cikin tekun farisa kuma kusa da kasar qatar banda haka muhammad ya kara da cewa ana dab da kammala aikin gina tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta tsibirin kish wanda yana iya karban baki har miliyan shida kowace shekara a wani bangare kuma daraktan buɗaɗɗun yankunan kasuwanci na ƙasar iran ya ce iran tana da jiragen yawon shakatawa wa'anda ake kira cruise har guda biyu a halin yanzu kuma wasu guda uku suna kan hanyar isowa tsibirin na kish wa'anda suke iya ɗaukar fasinjoji 150 zuwa 300 kowannensu don amfani da su a lokacin gasar na fifa qatar 2022 da kuma wasu wuraren shakatawa daban-daban a tsibirin na kish za a gudanar da gasar kwallon kafa ta fifa katar 2022 ne daga ranar 21 ga watan nuwamba na shekara ta 2022 da muke ciki shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya isa kasar qatar don taya gwamnatin kasar juyayin mutuwan sarki sheikh khalifa bin zaid an nahiyan wanda ya rasu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan ya taya sabon sarkin sheikh muhammad bin zaid an nahiyan murnan sa da aka yi a matsayin sabon sarkin ƙasar ta qatar jaridar premium time ta najeriya ta nakalto garba shehu mai bawa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran yada labarai yana faɗar haka a jiya alhamis shehu ya ƙara da cewa shugaban zai ƙarfafa dangantakar zumunci tsakanin ƙasashen biyu musamman a bangaren bankaɗo da kuɗaɗe da 'yan ta'adda suke amfani da su don ayyukansu a tarayyar najeriya shugaban ya sami rakiyar wasu daga cikin ministocinsa wanda suka hada da karamin minista na harkokin waje zubair dada ministan sadarwa isa fantami ministan abuja muhammad bello da kuma ministan zirga-zirgar jiragen sama haji sirika ana sa ran shugaban zai koma najeriya a gobe asabar kamfanin kere-keren jiragen sama na kasar iran hesa a takaice ya kaddamar da karamin jirgin fasinja na farko kirar kamfanin a jiya alhamis a birnin isfahan da ke tsakiyar kasar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa an gudanar da bikin kaddamar da sabon karamin jirgin fasinjan ne a harabar kamfanin na hesa da ke birnin esfahan a tsakiyar kasar iran sannan ministan tsaron kasar burgediya janar muhammad riza ashtiyani wanda ya kasance babban bako a bikin ya bayyana cewa wannan babban ci gaba ne ga kasar iran don ana iya amfani da wa'annan ƙananan jirage don buƙatun cikin gida na fasinja da kuma harkokin tsaro kuma mataki ne na ƙera manya-manyan jiragen saman fasinja da na ɗaukar kaya wanda suka kai matsayin amincewa a fagen ƙasa da ƙasa. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Dakarun Sarayal Quds bangaren soje na kungiyar jihadul islami a yankin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye sun yada wani fefen bidiyo wanda yake nuna yadda jiragen leƙen asiri na dakarun suka yi shawagi kan matsugunan yahudawa da ke kewaye da zirin gaza a daidai lokacin da ake yaƙi mai suna saiful kudus a shekarar da ta gabata kamfanin dilancin labaran fars na ƙasar iran ya bayyana cewa dakarun sarayal quds sun ɗauki wa'annan hotunan ne a lokacin da suka sami labarin cewa sojojin yahudawa suna son mamayar yankin gaza ta ƙasa labarin ya ƙara da cewa wannan wata babbar nasara ce daga cikin nasarorin da ƙungiyoyin falasɗinawa masu gogorma suka samu a yakin na saiful kudus wanda aka yi kwanaki goma sha biyu ana fafatawa tsakanin yahudawan da kuma wato falasɗinawa da suke yankin zirin gaza an gudanar da yakin saiful kudus ne na kwanaki goma sha ɗaya a cikin wata ma shekara ta dubu biyu da da ashirin daya a lokacin yakin yawa. dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas da kuma saraya kudus na kungiyar jihadul islami sun cilla makamai masu linzami kimani dubu uku a kan birnin tel abib babban birnin yahudawan isra'ila da wasu yankuna da yahudawa suke mamaye da su inda suka kashe da dama suka kuma tabbatar da wa yahudawan yanzu kuma al'amura sun sauya mutane kimanin miliyan 60 ne aka kiyasta suka kauracewa gidajensu saboda yaƙe-yaƙe da kuma musibin ɗabi'a a shekara ta 2021 da ta gabata. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto ƙungiyoyin bada agaji da kare haƙƙin bil'adama daban-daban a duniya suna faɗar haka a wani rahoton da suka fitar. Rahoton ya ƙara da cewa mutanen da suke gudun hijira a cikin ƙasashensu sun kai miliyan 56.1 a shekara ta 2021 da ta gabata kuma mafi yawansu 'yan ƙasa da shekaru 18 ne ƙungiyar idmc ta 'yan gudun hijira a cikin ƙasashensu ta bayyana cewa wannan adadin zai ci gaba da ƙaruwa musamman sanadiyar yakin da aka fara a cikin watan fabrairu na wannan shekara ta 2022 a ƙasar ukraine Darekta ƙungiyar ta idmc alexander bilak ya bayyana cewa shekara ta 2022 janyu za ta fi muni sanadiyar yakin da aka fara a ukraine don ya zuwa yanzu kadai mutane fiye da miliyan takwas ne suka kauracewa gidajensu watanni biyu kacal da fara yakin a yayin da wasu miliyoyi suka shiga kasashen turai don samun mafaka masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam mu noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau shirin namu daga iran ne kuma zai magana ne akan noman kankana da irin kudaden shigar da iran take samu daga wannan noman na kankana ta hanyar fitar da ita zuwa kasashe da dama na duniya domin ya zama wanda zai karfafa manoma a wajenmu domin su rungumi wannan sana'a ta noman kankana da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a bisa ƙididdigar hukumar abinci ta duniya wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato fao iran ce ƙasa ta uku a duniyar a jerin ƙasashen da suka fi noman kankana ana yin noman kankanar ne dai a cikin kowane yanayi na sanyi da damuna a ɓangarori daban-daban na ƙasar wato babu wani da za a shiga wanda ba za a samu kankana ba a cikin ƙasar iran Doron ne sa a kowace shekara Iran ɗin take fitar da kankanar da kudinta ya kai dala Amurka miliyan 200 zuwa kasashe daban-daban. Daga watan Maris na shekara ta 2021 zuwa watan Maris ɗin shekara ta 2022 ɗinnan da ake ciki Iran ɗin. ta fitar da kankanar da kudinta ya kai dala amurka miliyan 208 da miliyan 50 takwas an kuwa kai wannan kankarar ne zuwa ƙasashe har 43 a duniya wannan adadin yana nuni da cewa an samu karuwar yawan kankanar da aka fitar da ita zuwa wajen ƙasar da kaso 28 cikin 100 idan a kwatanta da shekarar baya kakakin hukumar shiga da fita ta kayayyaki na jamhuriyar musulunci ta iran ruhun latif ya ce ƙasar iraki ce a gaba wajen sayan kankanar iran wadda kudin kankanar ta saya ya kai dala amurka miliyan 95 sai haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta sai kankanar ta kai dala amurka miliyan 53 sai kuma ƙasar oman da ta sai kankanar da kudinta ya kai dala amurka miliyan 70 daga nan kuma sai ƙasar rasha wacce kankanar ta saya daga iran ɗin ta kai dala amurka miliyan 14 ita ko ƙasar turkiya ta sayi kankana da ta kai dala amurka miliyan sha sai afghanistan kankana ta miliyan shida da ɗigo hudu ita ko ƙasar qatar ta sayi kankana iran da kudinta ya kai dala amurka miliyan shida bayan kasashen da muka ambata wasu kasashen da suke sayan kankana iran sun hada da armenia austria bulgaria switzerland germany denmark da kuma birtaniya italiya sweden da kuma serbia to ita dai kankana wani abin marmari ne mai daɗin gaske manazarta sun tabbatar da cewa asalin kankana dai daga wato yankin saharar kudancin afirka ne a can ne allah ya tsoro da ita a karan farko kuma aka fara noma ita kankana ɗin a cikin gonaki a masar shekaru dubu biyar da suka gabata ta kuwa shiga cikin al'adar mutanen masar na dauri musamman fir'aunoni shuka kankana a kabarruka na sarakuna bisa da cewa a can lahira sarakunan za su ɗanɗani kankanar daga can ne kankana ta watsu zuwa kasashen da suke gabar mediterranean inda jiragen fatauci suka watsa ta da aka shiga cikin karni na goma kankanar ta isa cikin kasashen china india da iran a halin yanzu kankanar da ake da ita iran tana cikin waɗanda suka ko'ina daɗi a duniya to da akwai nau'o'i mabambanta dai na kankana da ake shukawa a iran akwai kankana wacce aka saba da gani mai koren launi daga baya amma cikin tajawur kuma tana da ƙananan 'ya'ya irin na kabewa ana kuma samun wata kankanar wacce bayan ta kore ne amma kuma cikin ta ruwan ɗorawa. akwai kuma wata kankanar da ake kira da fashiyar melon da da farshe ake kira harbuze tana da launi irin na kabewa amma kuma yana tana da tsawo kwance kamar ɗanduma launin bayanta da cikinta duk ruwan ɗorawa ne da 'ya'ya a cikinta tana da zaƙi matuƙa a matsayin abin sha sannan kuma ana magungunan gargajiya da ita sai kuma wani nau'in na kankana da ake kira da talibi wanda bayanta ya yi kama da ruwan ƙasa cikinta kuma kore mai haske dukkanin waɗannan nau'o'in na kankana ana noma su ne a cikin yankunan ƙasar iran mabambanta a cikin kowane yanayi na zafi da sanyi to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da wasannin ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To shirin na yau zai mai da hankali ne kan cutar hawan jini. Wace aka gudanar da bikin zagayowarta a ranar 17 ga watan Mayun nan. da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla ranar 17 ga watan Mayu ta kowace shekara ita ce hukumomin kiwon lafiya na duniya suka ware domin tuni da masu fama da cutar hawan jini. Ƙungiyar The World Hypertension League ita ce ta ware ranar 17 ga watan Mayu na kowace shekara domin tunatarwa kan hatsarin hawan jini da yadda za a kaucewa kamuwa da shi. To domin tattauna wannan batun shirin ya tattauna da Dr. Manu Amadu, kwararren likita daga jamhuriyar Nijar. da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da hawan jini abin da ake kira dai da hawan jini kamar yadda kalmar ta nuna hawan jinin ne shi jini ko in ce gudun jini a cikin jikin bil'adama yana bukatan adadi ga yadda masu ilimi suka fahimce shi misali in dai mutum yana lahiya lau a cikin jinin shi akwai wani abu da ake ce ma tansiyon ko hawan jini din to wannan tansiyon tana da adadi inda kana lahiya ba baligi maji ƙarfi ana bukatan kada hawan jinin shi ya wuce sha hudu babban lamba tara karamar lamba tunda lamba biyu ne sha hudu babban lamba tara karamar lamba idan suka wuce nan aka bincika so ɗaya su biyu so uku haga kullum sun wuce nan to ba shakka mutum yana fama da abin da ake kira hawan jini To ko me ke haddasa wannan cutar ta hawan jini ga dan adam? Abin da ke haddasa hawan jini sanci mahi yawa abin da muka sani a likitance ba san ba abin da yake kawo hawan jini a cikin jikin bal'adam mahi yawa sai dai bincike ya nuna akwai wasu abubuwa kaɗan waɗanda ke iya kawo hawan jini a jikin bil'adama ko waɗanda ke taimakawa misali idan kwada batta da kyau kowa ya san mahimmancin kwada a cikin jikin bil'adama in kwada ba ta da kyau kinan kwada ba ta tace jini yadda ya kamata abubuwa da yawa suna taruwa a cikin jini a cikin jikin bil'adama wannan yana iya kawo hawan jini ɗai kenan na biyu in damuwa ta yi ma mutum yawa misali ko da ta wurin aiki ce ko da ta zamantakewa ce matsaloli na rayuwa suna iya taimakawa wannan eh, tansiyon ta hau har ta kai mutum ga hawan jini amma mahi yawa hawan jini ba sun abin da ke kawo shi ba ga jikin bil'adam. to ya batun cewa yawan shan gishiri na haddasa hawan jini To, shi yawan shan gishiri in dai kana lahiya laudan ka sha gishiri ba abin da ke samuwa. In ka ga mutum ya sha gishiri wani abu ya hauru, tansiyon ta hau, ya samu hawan jini dama yana da hawan jini. Turuta waɗanne alamu ne suke nuna cewa mutum na fama da cutar hawan jini? To, a likitance dai mafi yawa ita hawan jini ba ta da alamomi. Idan ka ga ta nuna alama yana nuhin abin ya tsananta. amma farkon farawanta ga jiki hawan jini baya da wata alama sai da in ta yi nisa ga jiki ta fara kawo illa wannan an ji wasu abubuwa ga jiki sannan tansiyon ya danganta mahi yawa da jikin mutum wani ka gan shi da hawan jini wanda ya kai lamba 20 ma har 30 bisa ga 16 kuma ha gan shi daram da kyan komi baya je ga jikin shi wani kuma tansiyan ki 17 11 ne gare shi kuma sai abun ya tsananta kenan ya danganta da eh, jikin mutum amma dai mahi yawa abun da aka sani ba a son ta yawa idan ta yawa shi ke sa eh, hanyar jini sai ta fashe ta barke musamman dai ta cikin kwakwalwa ita ta saurin fashewa idan ta fashe shi ke kawo wannan bugun hawan jini da ake kira shi ke sa a ga mutum hannu ya mutu ko kafa ta mutu gaba daya ko kuma a samu jini ya kwanta a cikin idanu na jikin bil'adama yana iya kai mutum ma ga makanta hawan jini yana ita ina a jikin mutum kaga yana iya taba kwada duk inda jini yake zuwa hawan jini ya taba saboda shi hawan jini menene yana hana jini ya gudana sosai ga jikin bil'adama ya bi jijiyoyi duk inda jini ba ya gudana wannan wurin kwayoyin halitta ba za su jin daɗi ba in ba su jin daɗi kai ma bil'adama kenan ba za ka jin daɗi ba kina duk inda jini ke zuwa hawan jini ya taba shi wurin yana iya samun illa a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa abu ne mai wahala mutum ya gane cewa yana fama da cutar hawan jini ba tare da likitoci sun auna shi ba kowace shawara ce za a baiwa jama'a a nan ga dai likita da bayani to na farko dai kan abincin bincike ya nuna in mutum yana da hawan jini idan ka ci gishiri mun sani gishiri yana jan ruwa idan ya ja ruwa yawan jini karuwa yake idan yawan jini ya karu tansiyon karuwa take kenan wannan hawan jini shi ma karuwa za to dan shi ake cewa mutum in yana da ciwon hawan jini ya rage cin gishiri ba dole ba sai ya bari kwata-kwata a'a ana cewa ya rage tunda an sani gishiri yana iya ƙara shi idan akwai shi na ɗai kenan to bayan wannan dole ne kuma a ce mutum ya dinga motsa jiki rashin motsa jiki fa shi ke sa kamar da na faɗi ɗazu jijiyoyi na jini su tushe idan suka tushe wannan hawan jini karuwa yake kenan ana bukatar mutum ya dinga motsa jikin shi ya dinga gudu in ba ya gudu ma ya yi tahiya in bai iya tahiya ma dai ya je akwai gidaje waɗanda aka iya koya ma mutum yadda ya kamata ya motsa jikin shi to dangane hallo da abinci mutum ya san abincin da za a ci musamman kada ya ci abinci mai maiko da yawa kada ya ci abinci mai kice da yawa wanda in ya yawa shi jiki ba unhwani da shi zai ba a'a zai kai shi ne ajiya ya ce na aje wannan don wata rana to wannan ajiya da za shi ai ita cikin jini take kwantawa cikin hanyoyin jini take kwantawa in ta kwanta lokacin sai ta rage musu faɗi shi ke kawo matsala ta hawan jini. likita kulawa da To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Manu Amadu ƙwararren likita daga jamhuriyar Nijar ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Sanga likitoci masu kulawa da masu madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu.